information management in today's Babban hafsan hafsoshin sojojin saman Najeriya kenan, Air Marshal Sadiq Abubakar, yayin da ke bude wani taron bita da hedikwatar sojin saman kasar ta shirya wa 'yan jaridun da ke ɗauko rahotannin tsaro, inda ke cewar samar da bayanai a wannan lokaci abu ne mai matukar muhimmanci don ci gaban ƙasa, kuma ta hanyar da ake sarrafa shi a sigar labarai ka iya shafar sha'anin tsaron ƙasar ta hanyar da zai wa ƙasa kyau ko kuma illata ta. Saboda da haka 'yan jaridun da ke ɗauko rahotannin tsaro dole ne su fahimci mahimman al'amuran da ke tattare da wannan bangare don ba su damar gudanar da ayyukansu bisa tsari da kwarewa al'amarin da ya sa kenan ma aka tsara wannan taron bita don ba ku damar sanin dalla-dallan aikace-aikacen da rundunar sojin saman najeriya take yi the activities and operations of the Nigerian Air Force. Tun da farko cikin jawabinsa kakakin rundunar sojojin saman Najeriya Air Vice Marshal Olato Kumbo Adesonya ya ce makasudan wannan taron bita shine so ake a samar da kwarewa ta musamman ga 'yan jaridun da ke ɗauko rahotannin tsaro. Some of those things that we believe are specialized about the Nigerian Air Force and that we kamar wasu ababe masu sarkakiya na rundunar sojin saman Najeriya to ya kamata a ce 'yan jaridu na sha'anin tsaro a matsayinku na abokan sojoji kuma kun kware a kansu ma'anar hakan shine a baiwa 'yan jaridu wani kwarewa ta musamman don amfanar sauran jama'a baki daya Daga bisani rundunar sojin saman Najeriya ta yi fatan 'yan jaridun ba za su bari 'yan ta'adda su yi amfani da su ba ta hanyar yada farfagandar 'yan Boko Haram yayin wannan taro an ilmantar da 'yan jaridu kan nau'o'in jiragen yakin Najeriya. da ire-iren makamai na rundunar sojin saman kasar da ma irin shirye-shiryen da ake kafin a kai duk wani hari daga sama. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.